الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي قدم من شاء بقدره واخر من شاء بعدله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشمال تقوس بوت رمضان جرم من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوء لتريه لتلاتين دبوء yayin da ya daidai da ainihin wato sha shida ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha biyu Allah madaukakin sarki ya ara mana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da ainihin wato sha shida ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha biyu Allah madaukakin sarki ya ara mana kwanaki ta yadda muka fara wannan karatu lami lafiya gashi Allah ya kawo ranar da za mu yi ainihin wato wannan karatu kamar yadda bayani ya gabata a gurin mu wato dakatar da wannan karatu na tafsiri ba shi bane dakatar da karatu ga baki daya akwai gurare da muke ci gaba da ainihin wato karatuttuka domin mun ɗauki harkar karatu ibada ce ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da ita mai zaman kanta da haka insha Allah duk kusan inda muke yin darussa na tsakanin magariba zuwa isha'i kamar nan masallacin muna yin ranar laraba kamar masallacin matasa muna yi ranar lahadi ranar asabar muna yi a masallacin ke, sai kuma ranar mundi da muke karatu a can babur a ainihin wato kogodosa insha Allah bayan sallah da sati biyu duka za mu kowa mu ci gaba da karatu a waɗannan gurare da muka ainihin wato saba karatu abu na farko da ya kamata mutane su fahimta shine wato ni'ima ta lokaci bara Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara akwai waɗanda a nau'in gurmin wannan azumin da su amma Allah ya kaddara bana ba za a yi da su ba su da aka wannan azumin da su ko mu da aka wannan azumin da mu ba wayo bane yasa aka yi da mu su kuma da ba a yi da su ba ba rashin wayo bane bambanci tsakanin mu da su wato lokacin su ne kawai mai idan namu lokacin ya yi zai zamanto da mu da su babu ainihin wato bambanci abu na biyu malamanmu sun kai kiraye-kiraye dangane da dukkanin da suke faruwa a ainihin wato ƙasar nan na daga cikin abin da zai taimaki al'ummar musulmi gurin warware wa'annan matsaloli shine sai idan al'ummar musulmi sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma abin da ya yake ce Allah wadaran na kai lalace har yanzu da waɗannan matsaloli suke faruwa akwai mafi yawanci ko akwai mutanen da har yanzu ba su shirya wato gyara alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan abu ne wanda yake akwai ban haushi da kuma ainihin wato takaici da kuma ainihin wato damuwa saboda haka idan mutum ya samu lokaci ya kamata ya abu biyu mutu akwai lokacin da ko yana so yi ya sa yi babu lokacin da zai da haka Allah madaukakin sarki yake mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li wa taqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun kowace rai ta ji Allah ta gabatar da wani aiki dan gobe ba gobe wato alamun da zamu riska ba wata gobe ce wata babu wata gobe a ainihin wato gabanta wannan shine abu na biyu bayan wannan abu na uku kamar yadda na sha faɗa a gurare daban shi kasantuwar mutum ya hau kujera ta tafsiri ya yi karatu ba shi ke nuna cewa ba wato ba zai ci gaba da karatu ba kullum muna kira ga ɗalibai ɗan goma cewa dole ne su tashi su yi karatu mu ba mu gushe ba mu ɗalibai ne na ilimi kuma da wannan muke wasu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine kira na uku da nake yi akan cewa lalle ya wajaba da ainihin wato ɗalibai ire-ire na su ci gaba da ainihin wato karatu domin kariya ga wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin wannan yana daga cikin makami da Allah ya taimaki sunna da ahli sunna da ainihin wato waɗannan ainihin wato makamai din abu na kusa da ƙarshe tunda a yau ba karatu zamu mu ba wanda yake tare da mu a tare da mu akwai wato Sheikh Khamis Al-Misri Al-Azhari yana tare da mu wannan insha Allah akwai dan uwa Malam Muhammad bin Adam Al-Admawi akwai wani zai fara su insha Allah sana tare da ni za ga wasu bayan Allah baki sun shigo bakin fuskoki wanda ba a saba ganin su ba wannan ana ce masa Malam Khamis Nasiri daga ainihin wato kano yake yi ta kano ya ainihin wato zo sannan akwai malam abdulmutsallim wanda yake ainihin wato tare da mu sannan akwai malam abubakar abdulsalam wanda suke tare da shi zai shigo sannan akwai malam lawan gwale insha Allah duka waɗannan ɗan uwa ne daga kano wanda suka yi takanas suka ainihin wato halattu wannan majalisi saboda haka waɗannan su ne bayanai a takaice abu na ƙarshe wanda da shi zai rufe a jiya mun yi magana akan abin da ya shafi aƙidar wato zagin sahabbai ita ce aƙidar shi'a muka ce aƙidar shi'a ka tokal ɗinta ta gini ne akan ƙarya ga baki ɗayanta na biyu kuma tattare da ita akwai jahilci wanda da shi malaman suke jagorancin mabiyan ta yadda ba su buɗe musu kofa su yi karatu ba kuma a karatunmu na shekaran jiya da muka zo bayani akan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina amanu yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat kullum da yazo ya sunnanta wa mabiyan shi abin da yake ya saba Allah da manzon Allah kuma suka ci gaba da masa biyayya suna sane to kamar yadda ibnu qayyim ya arrafa wannan mutumin shi ma yana daga cikin dagutai shi wannan mutumin da yake yin tafsiri da asuba ko tafsiri dan akwai tafsiri akwai tamsili akwai tafsiri wannan ba tafsiri yake ba tafsiri yake da yazo bayani kan wannan aya in tatuba ila Allah faqad sadat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ya faɗi maganganun da yake so ya faɗa kan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko yace fadan Allah da yake in asarran nabi ila ba'da azwajihi hadisa wai maganar shugabancin Ali bin Abi Talib ne manzon Allah ya faɗa matan annabi suka boye suka ji ainihin wato faɗa har ya ce duk mutumin da bai yarda da shugabancin wato Ali bin Abi Talib ba ko baka yarda da cewa kwaci aka yi masa babbayan annabi kuma wanda suka yi kwacin shine Abubakar da Umar da Usman su suka yi kwacin sai ya faɗa ƙarar ce wanda duk bai yarda da wannan aƙida ba a gurin su shi ba musulmi bane wannan dama shine abin da muke ta so mu fito ma al'ummar musulmi da shi kar musulmi su yaudari kansu babu lokacin da haɗin kan musulmi zai yi tsakanin musulmi a duniya da kuma 'yan shi'a don musulunci daban shi'anci daban wani abu ne ake ainihin wato gudanarwa sannan yana daga cikin abin da ya na jayanci karkashin asarar buhu in tsallaka kunna an yi a zuwa Allah ya yi kusa idan wato manzon Allah ya sake ku ya musanya muku ko ya musanya masa mata mafiya alheri sai ce wannan mafiya alheri din da Allah yake magana kenan akwai matan da suka fi matan manzon Allah alheri saboda dakikanci ya kasa gane cewa a larabci idan ba a samu wato fi'ilu sharti ba babu yadda za a yi jawabu sharti ya samu to kasantuwar waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bai sake su ba shi yake nuna cewa babu mafiya alheri a duniya kamar su shi yasa mutumin da ya kasa bambancewa tsakanin wato wanda ko 'yan islamiyyar ahalus sunna kanana sun san bambancin binci su saboda an tsagwaron zunzurutun ainihin wato jahilci to yana daga cikin shawarar da muka bara a islamic learning center da muka yi muhadara akan haɗin kan musulmi da kuma kyakkyawar mu'amala idan ana so a kawo gyara na daga cikin abin da ya kamata a yi kiran malamai da ake gab da lokacin tafsiri in za a yi keke da keke irin waɗannan bai kamata ma a ce suna tafsiri ba dan ba tafsiri suke ba tafsiri suke wannan zai yi kokarin fito da aibin matan manzan Allah da sahabban manzan Allah in ana so a wa musulunci gata na gaske wannan fitina yake so ya kawo cikin ƙasa ya kamata a ce an hana shi magana ne wannan shine mu shawarar da muke ainihin wato bayarwa da haka daga ƙarshe insha Allah zan miƙa abin magana zuwa ga malam Murtala Ibrahim shine zai gabatar da duk wanda ya zo ba zan manta da ainihin wato ɗaya daga cikin mu ba har wai malam Bukhari Lafai wanda bai samu halartuwa wannan majalisi ba yayi tafiya ya je gida Allah ya kai shi lafiya kuma Allah ya dawo shi lafiya saboda haka wannan shine iya jawabi na da zai yi abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda na kuskure Allah ya bai wani. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda dan uwa malam musa asadu sunna ya gabatar cewa akwai bayanai waɗanda za a yi na rufe wannan tafsiri insha Allahu na wannan shekara ta 1433 wanda ya daidai da shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya kenan muna fata Allah ya mana jagora ya sanya mu cikin bayansa na gari mai sanya mu cikin waɗanda ya karɓa ayyukansu ko yake karɓan ayyukansu a cikin wannan wata na ramadan da watannin za su biyu bayansa Allah ya sanya mu daga cikin bayansa na gari bayan haka insha Allah kamar yadda ya faɗa akwai jawabai waɗanda gaggan malamai za su gabatar insha Allah ma za mu kokarin takaita insha Allah saboda lokaci dukka duka lokacin da muke da shi awa ɗaya ne saboda haka a ciki kuma muke son dukkan kowane malami zai yi bayani ya gabatar da nashi insha Allah wanda zai fara gabatar da jawabi na farko shine a sheikh khamis sa'id al-azhari insha Allah shine zamu gabatar da bayani abun magana zuwa gare shi da fara jawabin shi na farko a sheik wale tafabbal shukura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعيد بهذا الله سبحانه وتعالى da ya الخميس mu a yau رمضان الف ga watan ramadan alif wacce dai daidai da goma sha shida ga watan agustus shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a wannan anguwa mai tarin albarka wato tudun wada to alhamdulillah ban san ta inda zan fara ba saboda ga manyan malamai kuma amma ni sai aka gabatar da ni aka ce in fara magana to ayyan makan a zan ɗauki maganganu biyu a cikin maganganun da malam musa ya yi allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya da kuma ɗaukaka ya yi maganganu guda biyu waɗanda ta yiwu ya zanto mun sani amma mun yi wa abin kai nan kashi ta yi kuma ya zanto a hankalinmu ma baya wuri azumi tun ana cewa za a fara shi ya zanto kafin a fara wani ba a fara da shi ba wani aka fara da shi ya zanto ba a kare da shi ba wani kuma za a kare da shi amma ba za a nana ta azumin da shi ba to wannan abu abinda zai nuna mana kamar yadda malam musa ce ne wato alhifazu alalwakt kiyaye lokaci wato a Thank Muhammad Bello Adamawi barka da zuwa um, a bani hankula nan to wannan yana nuna mana cewa wannan yana nuna mana cewa duk abin da ya yi farko yakan yi ƙarshe wato shi sa za mu ga cewa a salafin salih mu sun kasance suna lura da lokutan su kwarai da gaske tarihi ya nuna mana ali ibn abi talib radiyallahu an da za a ce da shi za ka mutu yanzu aka ce da ba zai iya ƙara wani aiki akan ayyukan da yake yi ba saboda duk abin da zai yi ya riga ya kintsa khalil ibn ahmad al-farahidi rahmatullahi alaihi wato mutumin da ya kirkiro ilmul aruf ya kasance yana cewa asqalu sa'ati indi sa'atun akulu fiha wato mafi nauyin lokaci da girma a wurina lokacin da zan zauna a ce zan ci abinci wannan shine lokaci mafi girma inda a ce cin abincin bai zama na wajibi ba yace da na sauwaƙe maka yana zanto na huta to ashe da wannan zamu fahimci yan uwa dole ne mu kiyaye lokutanmu saboda dukkaninmu gaba ɗaya, rayuwarmu gaba ɗaya, ta gini ne akan lokaci idan ka duba hadisi ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mutum daga cikinku yana kasancewa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in a cikin gudan maniyi sannan kwana arba'in a cikin gudan jini sannan kwana arba'in a cikin gudan tsoka wannan yana nuna mana time frame wato lokaci komai naka kai you are based on time an gina ka ne akan lokaci sannan ka zo ka duba zamanka a cikin ciki yana nuni akan lokaci rayuwarka idan ka zo duniya gaba ɗaya yana nuni akan lokaci sannan tana da iyaka wacce za a ce ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni akan kai din an halitta ka ne akan lokaci in ka koma cikin alkur'ani ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsarantse da wasu ɓangarora na wannan lokacin da a yanzu muke sake da shi za ka ji Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da dare wallahi iza yaksha dare dinnan wani bangare ne na lokaci washamsi iza washamsi wa duhaha rana ɓangare ne na lokaci Wal'as zamani bangare ne ko kuma mu ce dukkanin lokaci ne gaba daya to yana da kyau yan uwa a takaice mutum daga cikinmu ya san abin da ya sa ya zo duniya ya lura da lokacinsa ya sani cewa wata rana za a wayi gari za a ce bayana masu magana suna cewa دقات قلب المرء قائلة له hayata الحياة دقائق Wani, wato bugun zuciyar nan naka da take faɗi tana tashi yana nuni akan cewa wato rayuwar nan lokaci ne na sakan ko kuma a'a na sa'anni a don haka a ƙarshe 'yan uwa saboda lokaci ya tafi kuma akwai malamai da za su yi magana a bayana lallai lallai mu lura da lokacin mu san cewa mu nan ba a halice mu don wasa ba mu kiyaye lokacin mu mu yi abin da zai amfane mu ta yadda yake in mun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci riban abin da muka aiwatar a nan duniya a ƙarshe zan dasa aya a nan allah nake roƙo kamar da ya tara mu ya mai da kowa gidansa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu الشيخ خامس سعيد الأزهري الله da الخير <clears throat> kamar yadda muka faɗi cewa jawabai ne za a yi ta yi insha Allahu daga bakin manya-manyan malamai insha Allahu don Allah muna buƙatar ya zanto akwai ɗan ƙoƙarin natsuwa da kwantar da hankali lokacin da kowane malami zai taso ya yi jawabi shi don ya zanto cewa akwai tsari cikakki muna fata za a fahimci wannan insha Allah malami na gaba da zan kira shine Sheikh محمد بلو الأدماوي نعم في ذاك التعيشين ذاك من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نايمة نعم، باكي نازو na zo ko numfasawa ban yi ba kuma إنجي جوابا ما نمينا ɗaya su malam ya haya su malam bashir to kuma sai aka ce ni in ce wani abu abu na farko muna addu'a ga dan uwa malam musa yusuf asadu sunna da irin gugurmaya da kokari da yayi na raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na irin waɗannan kwanaki da suka shuɗe ba shi kadai ba da dukkanin dakaru na sunna waɗanda suka tallata ta a cikin wannan wata muna fata ubangiji ta ala ya sanya albarka a cikin karatuttukan da aka gabatar sannan baya ga haka abinda nake bukatar in dan ja hankalin mu akan sa abinda nake bukatar in dan ja hankalin mu akan sa duk da ba shiryawa na yi ba dan haka wani hadisi guda ɗaya wani hadisi guda daya cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ke cikin musnad na Imam Ahmad da wasu daga cikin kutubus sunan Abdullahi dan Umar Allah ya da su ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum aznab al baqar wa rabitum bil zar وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kidaye wasu ababe guda hudu yace duk lokacin da kuka siffanta da su ko kun cika sharuɗan Allah ya kaskantar da darajar ya mai da ku baya abu na farko annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk lokacin da kuka yi ciniki wato da yaudara a cikinsa malamai suna ce ma bai ulaina wato shine cinkin da aka yi aka yi da riba amma sai aka yi ma riban kwaskwari mata yadda za a badda sawu mutum ne zai zo yana bukatar bashi a gurinka kai kuma kana da hajar da kake sayarwa la'alla na atamfa ko na yadi sai ka ce masa baka da kudin da za ka bashi bashi amma ga atamfa za bashi bashi naira dubu ɗaya da ɗari biyar ake sai da atamfar ya je ya sai da ita ya gudanar da harkarsa sai bayan ta bashi an rubuta a matsayin kana bin shi bashin naira dubu ɗaya da ɗari biyar sai kuma ka ce to madadin ya je ya yawata ya zaga don neman wanda zai sayi wannan atamfar kai za ka biya atamfar kuɗi hannu amma a bisa naira dubu ɗaya ba dubu ɗaya da ɗari biyar ba in ya yadda ya sayar maka in bai yadda ba ya tafi ya je ya nemi bashin sa a wani wuri sai ya sayar ma a naira dubu ɗaya alhali kai ka sayar masa a dubu ɗaya da ɗari biyar a bashi kana bin sa dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu kuma ka saya dubu ɗaya ka bashi naira dubu ɗaya dubu ɗaya ya tafi da shi a tamfar kana tare da kai amma abin da zai dawo maka da shi dubu ɗaya da ɗari biyar shi ne da riba amma aka sa kaya. aka rata aka badda samun riban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk lokacin da kuka yi kasuwanci irin wannan malamai suka ce wannan ya jibinci dukkanin wani nau'i na yaudara a cikin harkoki na kasuwanci abu na biyu a aznab al-baqar kuka riki wato bindin sa malamai suka ce kuka yi amfani da daman ku na mulki kuka azabtar ya inganta cikin bukari daga Abu Hurairah Allah ya yarda shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sinfani min ahli nari lam arahuma ba'd sai lissafa su qaumun ma'ahum siyatun ka azlabil baqari yadribuna biha an-nas wannan bulali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta su da kwatankwacin bindinsa su ne a kastun adunaban bakar da ke cikin hadisin abdullahi dan umar kuka yi amfani da mulki ko wata dama da ubangiji ta'ala ya baku akan al'umma kuka ɗanɗana musu kuɗa kuka azabtar da su kuka wahalar da su ba tare da hakkin su ba wa rabitul bizar kuka sakankance kuka miƙe kafa gurin raya duniya ta hanyar shuke-shuke raya gidan gona madadin raya makarantu na addinin musulunci raya hada-hadan yadda za a gina duniya a ƙawata ta madadin yadda za a gina ma Allah subhanahu wa ta'ala dakunan da za a yi masa bauta a cikinsu. su kashe kuɗi don tallafa ma rayuwar duniya madadin kashe shi don tallafa ma addini ko tattali na lahira na hudu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa taraktumul jihada kuka kyale jihadi ya zama na baku da wani gwagwarmaya da kuke yi don ciyar da addinin Allah gaba ba ku gogoriyo don addinin Allah ya kai labari sai dai yadda za a yi ku kare rayuwar kuka ja baya kuka yi kasala a fuskar tallafa ma addinin Allah riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matakar kuka yi waɗannan laifuka guda hudu zamba cikin aminci a harkar kasuwar zaluntar al'umma da damar da Allah ya ba ku raya duniya madadin raya lahira kyale jihadi ya zama na baya daga cikin tsarin ku to matakar kun wannan Allah zai sallafa muku kaskanci ya zama na kun kaskanta wanda da bai isa ba ya bude muku idanu sai ya bude muku idanu wanda da idan ya taka ku jikinsa na rawa yana firgiti yana karkarwa zai ba ku haƙuri sai ya taka ku ku ce kun ya taka ku ya ce ya taka din ba tare da yana jin tsoron ku ba wanda da kake ganin inda ka zauna ba zai iya zama ba sai ya zo ya zauna a wannan gurin kuma ya ce kai din ba kai saka zauna ba Allah ya sanya muku kaskanci kuma ba zai taɓa da wannan kaskancin ba har sai lokacin da kuka dawo ma na kawo wannan hadisi ne domin mu fahimci matsalolin da al'ummar musulmi suke ciki a yau Da akwai ababen da su suka bari domin ko shakka babu muna cikin canza sunansa muna da mutane da yawa waɗanda mun sani arna ne amma sun canza sunansu daga sunansu na arnanci zuwa sunansu na musulunci don su samu aiki saboda yadda musulunci ke da kwarjini a wancan lokaci amma yawa halin da ake ciki har ne baya buƙatar ya yi amfani da wata sima ko wata sha'ira na musulunci don wai ya kai gaci ko ya kai labari ya wadatu yana ganin baya bukatar agajin wani musulmi wannan ya kai ga hatta ƙuri'a wannan da ake gani da adadin ƙuri'u masu yawa ake iya kafa shugaba yau shugabanni waɗanda ba musulmi ba ba su damu da kuri'ar musulmi ba duk da 'yan siyasa ne duk da suna da bukatar ƙuri'ar amma gani suke ƙuri'ar musulmi da ita da rashin ta duk daya wannan ya sa, hatta ka san arziki da ake gudanarwa a kasar nan za ka samu musulmi bai da wani kaso a cikinsa daukan ma'aikata ba a kallon wani haƙƙin musulmi menene haƙƙinsa ba a kallon wani. za a ɗauki ma'aikata guda goma ko a bada mukamai goma a ce musulmi ɗaya za a bashi za a bada za a ɗauki ma'aikata da yawa a ƙi musulmi ko da ƙwaya daya yanzu dubi daukar soja da aka yi kwanan nan na shaf service dubi ɗaukar sojoji na ruwa da aka yi hatta a jihohi wadda musulmi ke da majority wadda jihar kaduna na daga ciki sai a dauki mutum biyar ko kwaya ɗaya babu musulmi saboda gani yake ko an yi ko abin ya fito yan jaridu sun tallata ba abin da za ku iya yi saboda kuna cikin wani irin yanayi na kaskanci da ci baya akwai mata da yawa suna nan a kam muna da kam kam kam sansani na yan gudun hijira a nan garin kaduna tun daga rikicin zabe bayan zabe da aka yi na watan hudun shekaran bara muna da sansanin yan gudun hijira guda goma sha shida a fadin jihar kaduna wanda cikin guda goma sha shida nan musulmi ne gaba ɗayansu akwai sansani guda ɗaya wadda ke da zuriyar matan aure kawai tsagoro ɗari uku da wani abu wannan mata ne ba ana maganar marayu ba ba ana maganar waɗanda suka haifi ƴaƴan a gurin ba ba a maganar mazaje ba a maganar sauran 'ya'ya, waɗanda suke cikin wannan sansani to amma ba a damu ba gani ake da ku da babu ku duk ɗaya ne saboda kuna cikin wani irin yanayi na kaskanci ka musulmi dole mu farka muna da aiki ja a gabanmu kaskancin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya sa mana shi ba zai taba janyewa ba har sai mun dawo zuwa ga addinin mu wannan hadisi fassara yake dangane da wasu nasoshi na alqur'ani ubangiji ta'ala na cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un manufar shine a dawo a dawo kan turba kai kai nazari kai makanka hisabi ka kididdige ayyukanka ka ga wani bangare kake saba ma Allah sai ka kaddara wannan sabon shi ya fusatar da Allah yake ma al'umma gaba daya azaba ka bar wannan sabon saboda al'umma su samu sauki kai ka yi haka ni in yi haka su ma su yi haka sauran al'umma su yi haka ubangiji ta'ala zai kawo mana daukin sa a kowane lokaci muna cikin wasu lokuta waɗanda suke masu hadarin gaske an fara kaiwa munzilin da da yawa daga cikin malaman sunna halin da ake ciki a yau akwai babo ba daga cikin babobin ilimin da ba sa iya budewa su karantar da al'umma saboda tsoro ya ratsa zukatansu firgici ya same su gari suke idan sun faɗa ba za su kwana ba saboda tashin hankali wannan malaman sunna ma kenan waɗanda suke dagaru waɗanda suke iya ba da rayuwarsu don tallata addinin Allah ba ana magana yan bidi'a ba yan bidi'a duk lokacin da suka duk lokacin da aka ja musu kunne ko ba aya babu hadisi shiru suke da an ce mutum ya ja girman sa wallahi jan girman sa yake ko da aya ko babu aya ko da hadisi ko babu hadisi dan tsara magana akan wannan matsala malaman sunna kadai ke iya daurewa su fito su yi magana to hadarin da muke fuskanta shine an kai ga lokacin da malaman sunnan kansu ba duka ba so ba san me zai faru ba gaba wannan gwamnatin dududu shekarar ta ɗaya da wasu 'yan kwanaki muna da aiki ja a gaban mu. wasu daga cikin musulmi sun yi fushi yaushe za ka yi fushi makami na hannun abokin gabanka kai kuma kana yanci ina kai ina fushi dole ne mu yi amfani da dukkanin wasa'il din da muka san za mu iya kaiwa gaci za mu iya yin nasara a zabubbuka da ke iya zuwa nan gaba idan dimokuraɗiyyar ta dore idan najeriya ita kanta ta dore dole ne mu yi amfani da wasa'il din da muke tunanin za mu iya cin nasara amma wallahi fushi ba namu bane ba mun yi amfani da wasu dabaru a baya amma da Allah ba mu yi nasara ba ba shi ke nuna cewa mun koma baya ba ubangiji ta'ala ya jarabce mu annabi Musa alaihi salatu wassalam yana tsakiyar banu Isra'il amma Allah madaukakin sarki ya sallaka fir'auna akan banu Isra'ila yake kashe mutane ya yi musu kisa na gila bayan zuwan annabi Musa wanda sai da ya kai ga banu Isra'ila da kansu suna gaya ma annabi Musa urdina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana Nabi Musa ya rika lallashin al'ummarsa istaeenu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min a wani guri yace asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi haka mu hakuri sannan agajin Allah ma Allah mu kiyaye dokokinsa muna da aiki ja a gabanmu akwai da dama waɗanda suke rubutu takardu sukan ce wai al'adamawi da malam musa asadu sunna idan suna karatu ba sa fara wai sai su murtike al'umma tana cikin bala'i za ka zo ka zauna min barin karatu ka kama dariya ai ba komedi fi muke ba ballan sana a ce shirye-shiryen wasanni na ban dariya muke ba wasan barkwanci muka zauna a kansa ba al'umma tana cikin wani irin yanayi sannan abu na gaba muna kira ga hukuma wato ta bude idanta da kyau ta kalli al'umma a yadda suke idan matsala ya faɗo a cikin ƙasa nazari ake a samu natsuwa a kalli yadda matsalar ta shigo a kalli ƙofofin da ta yi amfani ta shigo ta cikin su sannan a dubi girman matsalar a kuma binciki suwa suka haifar da ita daga nan sai a fara ɗaukar matakin hanyoyin da za a magance matsala bai kamata a ce hukuma ta shafa ma idanta toka ta kasa gari su wane ne masu laifi a cikin al'umma ba yau an dauki ishu na boko haram a matsayin wani dodo wanda duk lokacin da mutum ya tashi yayi wani magana wanda yake aka san abin da hukuma take tunani ba na iya jona masa wannan a jingina masa wannan dodon a ce shi ma shi ne kuma ko mai matsayinsa idan da kakin soja ne a jikinka za a iya jingina maka wannan a ce kai ma shi ne kuma a kama ka a tuɓe kakin a walakanta ka idan rawani ne na sarauta a kanka za a iya maka wannan dan siyasa bai tsira ba ballantana ustazai waɗanda dama su kan simar su ta kan bayyana su da an ga mutum da gemu to kaddarawa ake kawai kamar an ga mutumin da ya haɗe wani zai ta da mutane bayan gemun nan sifa ce ta mutanen kirki duk wani annabi da wani yake tinkafon ya yi imani da shi annabi ya rayu ne da gemu ya rayu ne da gemu hatta kiristoci da suke da'awar annabi isa alaihi salatu wa salam hotonsa na bogi da suka yi ba su yi shi ba sai da gemu wanda ya nuna shi sunnar annabawa ce yau idan ni na bar gemu menene laifi da idan ka tozarta ni saboda gemu ya nuna idan annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin wannan al'umma zaka tozarta shi dan shi ma da gemu yaran idan annabi isa na cikin wannan al'umma zaka tozarta shi dan shi ma da gemu yaran to kuma me yasa gemun musulmi ne kadai aibi na waɗanda ba musulmi ba su ba aibi bane ba ka kalli yahuda wanda ke isra'ila duk malamansu da gemu su me yasa su gemunan su ya zama daban da sauran gemu malamai na sunna da sauran ɗalibai na sunna ko a nan kasar akwai waɗanda ba musulmi ba amma sun bar gemunsu su kuma hankalin su kwanci kwance ko har ya mutu da gemunsa ba wanda ya taba daga ya ce gashi ga yadda yake sannan kuma har biki aka yi don a nuna shi din jarumi ne jarumi ya mutu gwamnatin tarayya ta kashe ta don a yi masa jana'iza irin nata a matsayinsa na bar bardin jarumi wadda suka ce wai ya taimaki kasa duk da tarihi ya karyata abin da su ne suka faɗa amma muhallin shahid namu shine me yasa aka bashi da simarsa aka yabe shi haka da kurwa sare ɗaya daga cikin tsageren Niger Delta ai da gemunsa kuma musulmi ne amma ba a lissafa cikin 'yan ta'adda saboda shi irin nau'in ta'addancin da yake yi yana kalubalantar al'amarin abin da wato duk abin da ya shafi addinin musulunci zaka inda ka kalubalanci addinin musulunci to bar gemun ka baka da matsala amma matukar zaka ba addinin musulunci kariya ko ka nuna cewa musulunci kai kai kadai kake bukata ko kuma kana cikin wani hadari so muna kira ga matasa kada wannan ya razanar da mu mu tsare duk abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dora mu akan sa sannan kuma mu sa wannan matsaloli Allah zai kawo karshen shi mu ci gaba da addu'o'i mu ci gaba da addu'o'i Allah zai kawo da shi an yi wannan lokacin mai tazi ne an yanka gara da mahaddata alqur'ani Allah kadai ya san adadin su aka sallah wanda ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da mai tasiri a wancan lokaci ba don komai ba saboda fitina ce la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa shi yasa a wancan lokaci hanya daya daya daya da ake karatu alqur'ani shine hanyar zangaya amma in yanka wasu da yawa ba su da alaka da mai tasiri to kuma yanzu ma za a kashe wasu za a kama wasu da yawa wanda ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da kungiyar boko haram amma ista'inu billahi wasbiru mu nemi taimakon Allah kuma mu yi hakuri sannan mu ci gaba da kiyaye dokokin Allah mu nisanci dukkanin wani nau'i na sabo mu ci gaba da addu'a ubangiji ta'ala zai dawo mana da aminci Allah ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون wannan aya tana da fassara mana wancan ne al-iman da al-amal salih su suke gadar da al'amu alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn sannan yace wa'ada Allahu alladheena amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi ashe wannan na nuna mana lallai za mu iya samun aminci za mu iya samun security matuƙar mun koma ga Allah Allah ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi kuma wannan majalisi da ake shirin rufewa a yau muna fata duk abin da aka koyar a nan na ilimi Allah madaukakin sarki ya ba da lada ga wanda ya isar da sakon ya ba da lada ga waɗanda suka yi masa sauraro sannan ya ba mu ikon aiki da shi baki daya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu su Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda ne ya tuntuɓe harshe ko kuskure muna fata ubangiji ta ana ya gafarta mana baki daya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد alhamdulillah kamar yadda dai muka jawabi ko muka faɗi cewa jawabai ne gashi lokaci ya tafi gaba ɗaya awa ɗaya yake da shi sannan kuma muna da ainihin manyan malamai har guda uku musamman ma jawabi na babanmu shugaban majalisa ta malamai ta kungiyar izala wadda ke garin kaduna to insha Allah da yake shi ubani yana da kyau a ce kusan jawabi daga an kai kan shi a rufi ko a ce kaka ne ma yanzu to insha Allah zan mika abin jawabi zuwa ga ashek yahya muhammad salafi shi ma ya gabatar da jawabin shi duk da yake lokacin ya yi karanci da yawa na fata malam zai takaita domin ya zanto cewa sauransu su ma sun samu abin da za su faɗi بسم الله الرحمن الرحيم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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to zance na gaskiya malamai da yawa sun yi bayani a wannan majalisi mai tarin albarka kuma sun tattauna akan matsaloli masu kayan muhimmanci wanda ya kamata ɗaliban ilimi su sanya tunani a kansu to ni insha Allah a gurguje saboda an ce lokaci abinda nake son yin magana kan shi shine kan matsala na ainihin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato akwai matsaloli guda biyu wanda da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin kuskure a kansa to wani shine dalilin da ya sanya na dauko wannan matsala domin mu gyara wannan kuskure ga baki daya na farko akwai kamar yadda kowa ya sani akwai malamai magabatanmu wanda sun karantar da mu addinin musulunci kuma duniya ta yarda da su wanda sun shahara ana kiransu fuqaha wayannan fuqaha wato galiban ana samun su ne daga cikin ainihin wato tabi'u tabi'in ko kuma a ce adba'u tabi'in wayannan fuqaha irin su Abu Hanifa Allah ya masa rahama irin su Malik bin Anas imamu darul hijira Allah ya masa rahama <clears throat> irin su Ahmad bin Hanbal imamu ahli sunna wal jama'a Allah ya masa rahama da irin su imamu na ash-shafi'i Allah ya masa rahama wayannan manya-manyan malamai ne zarata ne sun karantar da addinin musulunci kuma duniyar ahlus sunna gaba daya ta yarda da cewa wayannan mutane malamai ne sannan banda su ma akwai manya-manyan malamai irin su Lais bin Sa'ad irin su Abdullahi bin Mubarak da dai wasu manya-manyan malamai suna nan da yawa daga cikin adba'u tabi'in to wato aqida ta ahlus sunna wal jama'a tana karantar da mu cewa wayannan mutane malaman mu ne dukkan su gaba daya mu jira masu kada mu wari addinin musulunci kuma a cikin manhajin ahli sunna ba wariya ina fata an gane gaba daya malik shafi abu hanifa da sauransu gaba daya alahu hudan min rabbihim wa rahmati an gane ko hum rahmatul lil umma an ce duka gaba daya suna kan shari'a daga ubangiji da kuma rahama sabanin su rahama ne ga al'umma misali saboda idan suka yi sabani za mu duba wanda ya fi karfi sai mu dauka kaga ya zama to rahama ta wannan bangare misali sai aka akwai wasu daga cikin samari za ga wasu galiban za ga idan aka kira sunan wayannan manyan malamai sai kamar wayannan manyan malamai ba su da daraja a idan su to zance na gaskiya imamu dahawi Allah ya masa rahama a cikin sa a gidatu dahawiya ya yi magana kan kausa ga wannan matsala din yana magana kan a'imma yace dole ne wayannan a'imma din mu girma masu gaba ki daya mu dauka cewa malaman mu ne yace duk mutumin da ke sukan su fa huwa ala ghairi sabil idan kana sukan su to baka kan hanya na sunna a hankali hankali idan mutum na sukan su ana jiye mai tsoron fadawa cikin tatsini Allah shi kiyaye sannan kuma na biyu wato matsala da ya shafi na hadisi kuma akwai mutanen da suke da fahimtar cewa kawai wato ma'ana a ɗauki hadisi za a yi aiki da hadisi ne kawai kan babin larura amma manganin wato malamin fiqh idan ya yi magana sai zama to an samu hadisi ingantacce da ya saba ra'ayin malamin fiqh to wasu na ganin cewa yi watsi da wannan hadisin sai a doki ra'ayin wa malamin fiqh na garin ku misali ya wannan fahimta yana da kyau misali a ce yanzu hadisi ne ingantacce wanda duniya ta yarda ya inganta sai aka samu wani malamin fiqh wanda kuka dauki mazhabansa a garin ku bai yi aiki da wannan hadisin ba shin za ku yi aiki da wannan hadisin ko za ku jira sai wannan malami ya yi misali misali a ce imamu na shafi'i ya yi aiki da hadisin ko ahmad bin Hambal ya yi aiki da hadisin ko abu hanifa ya yi aiki da hadisin sai zama to imamu mu misali kama a ce imamu darul hijira imamu malik bai aiki da hadisin ba shin wannan na hukunta kar mu yi aiki da shi misali kuma idan mun yi aiki da shi za a ce mun yi laifi to kuma su fahimtar cewa yin aiki da hadisi idan ya saba ma mazhaba ta malikiya misali akwai masu ganin ta'addanci ne wannan har ma suna cewa al-islam qala Allah qala malik ko lura ba ne ko al-islam qala Allah qala rasuluhu wanda makarantun nan gaba ɗaya guda hudu dukan su gaba ɗaya makarantu ne wanda suka fito daga qala qala rasuluhu dukan wayannan malamai malaman mu ne kuma dukan su gaba ɗaya mun dauka cewa wato su ne ainihin mazahib na ahlus sunna wal jamaa ina ba ta allura saboda haka wayannan malamai a gurguje idan suka yi magana a wato yadda ainihin magana magabata yake shi ne idan suka yi magana aka samu sabani ba wai an ce ka zaba ne. a ce Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal wayannan manyan malamai sun yi saɓani kan matsala ba cewa aka yi ka zaba ba da aka ce wa fihila a imma aimma aw ghayruhum famarji'uhu ila al-kitabi was sunna. ma al-i'tizar lil mukhti min umma wato abinda shugabannin mu suka yi sabani kan shi Allah ya musu rahama wayannan manya manyan malamai to makomansa zuwa ga ina kitabu wa sunna idan suka yi sabani sai ka duba a cikin su wane ne ya fi karfin hujja nan kuma sai ka yi uzuri ga wanda ya kuskure daga cikin mujtahidan al'umma wannan shine ka'ida saboda aiki da doron nasu alkur'ani da Allah ta'ala ya cewa ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowace irin matsala ne kun ga nan wajen an ce ati'u Allah ku yi da'a ga Allah sai ka wa ati'u rasula ku yi da'a ga manzo sallallahu malaman balaga suka ce a nan wajen an yi amfani da kalma ati'u sau biyu amma an cire a guda daya ati'u Allah wa amma wajen ulul amr sai ka ce wa ulul amr minkum su ai ulul amr nan wajen ana nufin manya manyan malamai da kuma ainihin shugabannin mu na musulunci misali to menene hikimar da ya sanya aka cire kalmar wadi'u game da shugabannin mu an cire ne saboda shugabannin mu wato duk da mutanen kirki ne ana bin su ne idan istinbadin su ya dace da kitabu wa sunna amma idan bai dace ba sai a nema musu gafara saboda aiki da ayan nan wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu In innaka ra'ufur rahim saka idan suka yi kuskure a wajen baɗi ana musu addu'a ne Allah ya gafarta musu an gane ba a tozarta su misali to wannan shine ka'ida sai Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya cikin kowace irin matsala na addini ne shin a cikin tauhidi ne kuke jayayya ko a cikin furu'a bi a cikin tauhidi ko fiqh don sun ce a wajen fiƙihu ƙala malik kawai ko ƙala shafi'i kawai ba a cewa ƙala rasulullah a gane to Allah ta'ala sai ce mana in muna jayayya fi shay'in sai kawo shi an nakira fi siyaqi shart ta um an gane ko nakira a cikin siyaqi na sharadi yana nuni akan umumi idan kuna jayayya fi shay'in cikin kowane irin abu ne kaga nan ba ware ba ba a ce a wajen tauhidi kadai ba ko a wajen fiqh kadai ba a kowace mas'ala duhu ila Allah wa rasul kawai ku mai da shi zuwa ga Allah da manzo amma fa da sharadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da sharaɗi idan kun kasance kun yi imani da Allah ta tashi kiyama an gane sai ce zalika khairu wasal ta'wila kaga da wannan kenan ka duba zamu ga maganar imamu na Ahmad imamu ahli sunna wal jama'a kenan ta yi daidai a wannan waje inda yake cewa dinin nabi muhammadin akhbaru ni'matul madiyatu lil fata atharu la targabanna anil hadisi wa alihi فالرأي laylun wal hadisu wala rubama jahil al-fata asar al-huda wa shamsu bazigatul laha alwaru yace addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbaru hadisan annabi kawai duk wani addini babu hadisi ba addini bane sai ce ni'matul madiyatu lil fata afaru madalla da abun hawa zuwa aljanna sune gurabu na magabata sai ce la targabanna anil hadisi wa alihi kada ka kyamaci hadisi da mutanen hadisi sai ce farra'ayu laylun kaga ra'ayi da wani malami dare ne wal hadisu na haru shi kuma hadisi yini ne kaga dare akwai duhu yini ba sai ce wala rubba ma jahilal fata asarar huda da yawa saurayi yakan jahilci gurbi na shari'a alhali wa shamsu bazigatun laha anwaru alhali rana yana bayyana kuma yana haske ina fata lura so a karkashin wannan kenan wato ina nuna ma samari cewa a dage da karatun littafin fiqh sa'annan kuma wato wato ma'ana su da malaman sa’an sa'annan kada a manta da cewa malaman fiqh suna ciro baɗi daga cikin hadisi ne idan aka samu wani baɗi ya sa ma hadisi to hadisi shine asali sun Allah ta'ala cewa ya yi ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wani rasul idza da'akum lima ku yanzu idan an ce a koma zuwa ga manzan Allah ai zai rayar da mu ne misali an gane ko kaga da wannan kenan ba a watsi da magana malaman sa’an sa'annan ba a watsi da hadisi ana jam'i tsakanin su ne amma idan sun yi karo sai a rinjayar da wanne sai a rinjayar da hadisi idan ko ka da wani ra'ayi sabanin hadisi sai mai sai mu ce maka a tastabdiluna allazi huwa adana bin ladzi huwa khair shin za ku musanya abin da yake na kasa kasa da abin da yake ya ba alkhairi misali da fahimtar wani malami da maganar da ya fito daga fiyayyen halitta wanne ne ya kamata a dauka idan an samu ta'arudi kagari amma idan babu ta'arudi ba duk za mu yi aiki da su gaba daya an gane ko wannan shine dalilin da sa duk ɗalibin sunna za ga yana haɗawa tsakanin fikihu da hadisi an gane ko wannan shi ne karatu wannan zai na shi tana buɗa buta an yi abu duha wa an abu ila lahi al bushra fa bashir ibad su ai wannan ibad din allazina yastami'una qawla su ne wa'anda suke sauraron magana fa yattabi'una ahsana sai su bi wanda yafi kyau kenan idan ana magana akwai magana cikin mangaru dole a samu magana mai kyau da wanda yafi kyau sai kuma ana samu magana mummuna misali to idan malamai suna magana suna istinbadi sai ka saurari maganganun su sai ka bi ahsana shi akwai abin da yake ahsan min alhadis kaga babu misali shi za wani yake cewa wahal ba ba'da wujudil ma'i a yakti tayammumu liman laysa ma'duda ko liman laysa ma'duda da dafuka ayi shin bayan samu ruwa za a yi tayammuma kaga ba tayammuma misali almuhim dai wato ina kira zuwa ga sanin muhimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan an ce ma'anan muhammadu rasulullah idan ka ce muhammadu rasulullah kayi alkawari ne cewa wato za ka bi manzan Allah ta hanyoyi guda hudu na farko da'atu fi ma'amara za ka yi biyayya gare shi ga duk abin da ya umarni sannan na biyu wa tasdiquhu fi ma akbara da gaskata shi a cikin abin da ya bada labari sannan na uku washtinabu ma naha an wa zajara da nisantar abin da ya hana kuma ya tsawatar na hudu wa Allah yu badalla illa bima shara'a ko ba a bauta ma Allah sai da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta almuhim sanin muhimmancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi taimake mu a wannan karatu da ainihin dan uwa malam Musa Asadu sunna yayi Allah ta'ala ya sanya ya zama to shine sababin sa aljanna masu sauraron wannan karatu da idan basira Allah subhanahu wata'ala ya musu albarka su ma Allah ta'ala ya sanya wannan daga cikin mizanin ayyukansu na alkhairi sannan sauran malaman da suka halarci wannan majalisi mai tare albarka da sauran yan uwa gabaki daya masu kishi Allah subhanahu wataala ya sanya su aljanna Allah ya musu albarka gabaki daya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik sallallahu alaikum na'am ga lokaci ya tafi amma masu shirye-shirye sun ce a ɗan ƙara lokaci saboda sauran malamai su isar da saƙon da za su isar insha Allah kamar yadda muke so za mu so malaman da suka rage bashi jawabi guda biyu ne Sheikh Bashir Nuhu da ainihin ubanmu Sheikh Muhammad Rabi Daura insha Allah zan kira Sheikh Bashir Nuhu as-Salafi ma ina fata malam zai takaita sosai yadda ya kamata Allah ya yi mana albarka ya marayuwar albarka gaba daya assalamu alaikum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 amma ba assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh a lokaci ya ja yayin nisa? ni ba zan yi magana akan abin da muke so zan yi magana akai ba illa kawai zan yi ta'aliki ne akan abin da malam Hams al-Azhari ni bayani akai na maganin aiki da lokacinmu da kuma abin da malam Muhammad Bello al yi magana a kai akan kuma zuwa ga addini da kuma abinda malam ya yi magana a kai na maganan son manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam a rubu farko Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku don ku samu jin tsoron Allah don ku samu kariya tsakaninku da aminta. rashin wannan azumi na haifar da takawa yana haifar da kariya tsakaninka da wuta cikin wannan ramadana da muka yi mun kwadi karatun alkur'ani da fasaran shi daman hadisin da zuwa cikin bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu anha tana cewa kana sallallahu alaihi wa alihi sallam ajwadin nas وكان أجر ما يكون حين يلقاه جبريل يدارس القرآن manzo Allah kowa kyauta sannan ya fi yau kyauta lokacin da jibril ke haɗuwa da shi yake darasin qur'ani tare da shi ya karanta mishi mai fassara mishi haka manzo Allah yake ba wannan karatu da muka a wajen malamai da jin ƙira'a daga wajen alarammomi yadda ake kaza alqur'ani da jin fassaran shi daga wajen malaman mu in muka yi aiki da waɗannan abubuwa zai kara manta wa daga cikin abin da azumi ke haifarwa sannan kuma yana daga Allahumma a'ti talaban wa yaqul akhar Allahumma a'ti musu talaban ya Allah ka wani bada an duke shi ne da duke shi mai yawan abin da ya ciyar ya Allah ka sanya asara da duk mutumin da ke kan a hannun shi idan azumi na gado mana da waɗannan abubuwa daga ake wannan shine abin da malam Hamza mana magana akai na amfani da doktor wai na abubuwan samu a cikin azumin nan kamata yi ya zo doge haɓar azumi ta ta alƙur'an halatta majalisi dan yin sallah ko da raka abin kiyamin laili sannan kuma da kyauta in faɗi san ya dukiya da ake alkhairi yana cikin wani sannan abinda a shek mahmud al-mawi ambata ya kawo hadisin da za ta ba'atin bil'ina wa qastum azan al-baqari wa ra'aytum bil-zarq وتركتم الجهاد صلى الله عليه وسلم لا يزول عنكم حتى ترجو الى دينكم maganar jihadi da malam ya kawo kuma ya kawo ta lalle ne ba sai mai aiki da kirki sannan Allah ta'ala zai dora maka mai kiyo ibn ibn jawziya rahimahullahu ta'ala a cikin zabul ma'ad ya kasa jihadi kashi kashi wannan shine abin da malam Khamis ya ambata da kuma malam Galis ya ambata dole ne sai mun tafi kan wani mataki na jihadi لا تهو جهاد جهاد النفس نفرقود كل حاجة عشان آية من الأصل إن الإنسان لفي فصل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والتواصل بالصبر ما ذكر أن جهاد النفس شيء هو نفرقوا أقول جهاد العلمي هو جهاد الجهاد العلمي ويكرك إلا الذين آمنوا ba a samu an imanin ترك an yi karatu sannan jihad al-amali shine wa amil salihat wa tawasaw bil haqq shine wa'azi wa tawafa bi shi ne jihadu sabr hakuri juriya da idan muka tarbiyyaci a ɗaurin abubuwa guda hudun nan sannan kuma sai ya kawo shi ne jihadu shi ba ya ki shi ɗin wani na abin mutanen karanta to duk abin da suke ta mana na kauce musu nisance su da to a nan ne in muka haɗa waɗannan za mu iya koma na kashi na uku shi ne jihadul kuka amma in babu waɗannan za mu iya rinka nan ba sannan ko duk abin da muke ciki a cikin kasan nan yadda hadisin nan da malam bin ya kawo da cikin a wurin da turmi shi isnad ingantacce mu muka ja kawo ko so mun bar abin da Allah ta'ala ya jima kai sai mun kuma ga ani addini da kana shi al-albani da wannan hadisin shari yayi mishi wani littafi yana kirshi a tarbiya wa kasiya a risa ko misali kenan mu tace addinin da abin da aka san shi na gurbata sannan kuma mu dauko wannan abin da muka tace din aiki da shi sai Allah ta ya tsora mu akan makiyan sai mu kuma ba addinin irin addinin da wa'ance ba shi su kai sannan Allah ta'ala zai ba mu nasara amma in muna cikin wannan gurbataccen tabiya da muke da shi ba mu nasara a mu ba mu nasara akai dole sai mun dawo hakan ma shafiya a sallafin shi ma yayi magana akan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wannan karshen hadisi nan hatta kan bilatin sai kuma ga ani addini sai mun koma zuwa ga addini kudin manzo Allah ne kadai Allah ta'ala yake cewa shi in tudu ta kai mai yin rasula fa kana da Allah in kuma manzo Allah da a hadiya akwai shirya duk mutumin da manzo ba yawa Allah ka a shi sannan kuma koma zuwa ga manzo Allah sai fahimtar sahabban shi ta yi aiki an ta tabi gaba ɗaya su da san zan samu kwanciyar hankali da addini na gaskiya Allah Allah ta mai shaikar rasula min ba'di ma ta bayyana guda wa بعد ما تبين الهدى ويتبع ma المؤمنين wa nusri bi ونصلي wa sa'a masira yace sabil mu'minin hanyar mu'minai sabai suna ciki sabai yana ciki tabi'a da suna cikin mina yanzu Allah yana cewa khairun nasi karni summa ladina yunnahum summa man ladina sabon man da Allah tabi'ai da an tabi'u tabi'i da su maka dauko addini su muke aiki da shi insha Allah za mu samu cin nasara gida da ƙarshe abin sha'awa ga malam musa da sunna ya yi muku bayani malam na kan fara bayani yana magana cewa karatu misali ne wallahi da karatu ne za mu nasara in babu karatu na addini ba nasarar da za mu samu ko sun kwallon mu gabatar abin sha'awa gare shi duk tafsirin nan da yake in matsala ta shige mishi ko tambaya ko wani abu zai kira na auya ko kira malami na auya kaga wannan yana karantar ko yana karatu duk shekarun da yake shirin haka yake ko a wannan shekaran ya kira ba su da ya kira malami yana tambayar wasu abubuwa wanda yake ganin yana da ya samu shi bayani kaga wannan shine karatu misali kina sau da haka nan Allah ta'ala ya mishi basira Allah ta'ala bashi alin juriyan wannan aiki da yake yi Allah ta'ala bashi alin girman kai na tambayan abin da bai sani ba ya wanda kuke mu kai ga gaban shi bai sani ba bai zai isa bai sani ba sai ba da ba a san kuskure an bai sannan kuma sannan kuma ga malamin a shirar gora Allah ta'ala ta kashi da alkhairi kuma wuce ta tare da shi a can prison mun je da shi tare da shi a can prison Allah ya amsa lafiya Allah ta Allah kara kare shi Amin allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum Allah ya saka da alheri shek Bashir Nuhu Asarafi an tunatar da ni cewa akwai wasu baki da muke daga can garin Kano da kanas suka yi suka zo nan da lokacin da aka ban takardar shirye-shirye ban ga sunansa a jiki ba ashe an mu kuskure saboda haka take za mu kira ɗaya daga cikin su domin ya zuwa albarkaci wannan taro musamman ya bar can saboda mahimmancin wannan taro daga can garin Kano kuma a wannan dare ya taho domin ya samu abin nan wannan ba karɓar ba karamin abun alfahari bane gare mu kuma ba abun ba karamin abun tuntuna ba ne gare su gaba daya muna fata Allah ya tunke mu za mu kira ustaz Dawal Buhari daga kan gudun insha Allah zai zo ya gabatar da zuwa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ta tabbata da ubangiji madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddara haduwar mu a wannan gari namu mai albarka wato kaduna a wannan masallaci domin rufe wannan tafsiri na ɗan uwa malam musa ta fatan ma Allah da mutum sarki ya saka ya mishi da alƙali ya abin da yayi na taimakon addini da fadakarwa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da yayi na alkhairi ya ba shi lada ya ba shi ikon aiki da abin da ya faɗa da abin da ya karanta da abin da ya tunatar mu kuma da muka saurara ubangiji na daga cikin sarki ya ba mu ikon aiki da mafi alkhairin abin da ya faɗa Allah madaukakin sarki ya sa dukkan wannan abubuwan da ake yi na wa'azi da tunatarwa da tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce da addini da ayyukan addini Allah ya sa ba aikin baban giwa muke Allah ya sa mu gan shi ranar tashin alkiyama domin duk abin da mutum yake yi babban nasara ba wai jama'ar da suka taru ba ko ba wai wanda ya saurare shi ba shine ya je lahira ya gan shi a gaban ubangiji madaukakin sarki ya samu aljanna wannan ita ce babban nasara ga mutum da kowa da mai saurare da malami ga dukkan wanda yake kan addinin musulunci zuwan mu tare da ɗan uwa malam lawan abubakar gadon kaya da malam abubakar baban gwale da malam hamisu tawaga ce to yan biyar da malam awal musa ba dan wani abu ba sai dan zumuncin da yake tsakanin da malam musa da kuma sauran ɗan uwan mu ɗaliban ilimi na wannan gari ne albarka shine muka ga ya kamata mu je mu halarci alal aqalli mu san juna mu san mu san domin abin da ya haɗa mu ya fi komai tsada kuma ya fi komai danko shi ne wannan addinin musulunci da aƙidar musulunci wannan ziyara ce muka gani da bai kusan ma ba za mu ce wani abu ba ba ma idan ba mu magana ba wataƙila da yawa daga cikin ku ba za mu san juna ba ba za ku san mu ba za mu san ku ba dukkan mu ubangiji madaukakin sarki ya kaddara a wannan dinga ko wannan gwadabi na kira zuwa sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam muke ta fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa dan Allah muke kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu samu ladan abin da muke gabatarwa abin da zan yi magana akai duk yake dukkan su yi bayani kusan nima ta aliki zai kan maganganun da suka kusan da yawa daga cikin waɗannan gwarazan malamai na wanda yanzu na haɗu da su da ban san su ba amma yanzu na dan kuma na fa'idanta a wajen su duk da yake dai na kusan dan yankin mu ne dan daura ne na san shi duk ina yaro a wa'azin gizala tun na yanzu 1984 ko kuma 1983 muke zuwa wa'azin izala lokacin ina dan yaro ko a lokacin na san malam rabi daura kuma idan na ji an ce daura din nan sai in ji jika jikina ta tashi in ce lokacin ina yaro sai cewa iyaye na da manyan yayye na da suka halarta ku nuna mun tangarin nan namu mu gani abun mamaki abun alheri yau shi na rike lasifika har zan yi jawabi yana nan da ransa da karfin sa yana kira kan su. wannan kadai ya isa mutum alfahari yau ga jikokinsu ga 'ya'yan ‘ya'yansu da suka tarbiyyantar a kan wannan hanyar har yanzu sun samu magada wanda insha Allah inna inna suna nan miliyoyi wanda ubangiji madaukakin sarki ya fito wanda duk kira gata ne ga wannan addini sai Allah madaukakin sarki ya fara mana ikhlasi kuma ya sa mu ga hanyar da waɗannan mu da kakannin mu da malaman mu suka ba a sunna yadda suka yi tafiya har ƙarshen rayuwarsu har shekarunsu suka kai kusan tamanin saba'in suna kai mu Allah ya sa mu tsaya da gidadigan mu akan wannan da nan ga ɗan uwa bayanan da suka yi wanda dilla kaban su na haddaci da salafi da asari da adamawi da asabi ba zan iya fito da sunayen ba wane wane amma dai lakaban sha Allahu billah haka ce da mun san ya fa a cikin zukatan mu za mu tafi da su a wajen yan uwa a Kano mu sanar da su akwai su aka a dan ba ɗaya ku su suna nan a Kaduna amma da mun san hakan ya ɗaya to mun je mun go su zakunan dukkan da hakan hakan ba Allah da sarki ya tabbatar da mu akan alkhairi wannan sunna abu na ƙarshe maganar da malamai suka yi Magana halin da nake ciki akwai abin da akwai abin takaici wanda ya kalli halin da musulmi suke ciki kuma dukkan mu an ba mu green light duk malaman da suka zo sun faɗa mana hanyar mai sauƙi ce da wanda Allah madaukakin sarki ya sauwacewa duk nisan da aka mana a addini duk kaskancin da addini aka kai shi duk irin yadda aka bigi addini addinin ko yana nan ba zai canza ba wani malami yana ba da misali duk tunanin duniya da duk wani ra'ayoyi na duniya wanda aka yi shi yana da cikas waje daya nan bai addinin musulunci din ra'ayin da aka zo aka rubuce shi aka kashe masu ra'ayi aka kusa da ra'ayin aka mishi barna aka rushe to wannan ra'ayin ya rushe shi da masu su in ana so a tayar da shi sai an samu sama da shekara ɗari kafin a tayar amma banda tunani da tsari irin na addinin musulunci yake tsari na addinin musulunci kafar bene ce musulunci da kuke gani kafar bene ce ginanniya an gina ta da rodi da kankare ko abin da ya fi rodi ko abin da ya fi kankare shi wannan rodin da wannan matattakala har zuwa wajen Allah har zuwa aljanna ba wani mahaluki a duniya da ya ya rushe matattakalar babu shi Allah ya yi alkawari wannan matattakalar da wannan concrete building din da wannan matattakalar tana nan har zuwa ranar tashin alkiyama sai dai wanda yake hawanta mu mutane da muke bin ta domin mu isa da Allah domin mu isa da aljanna wataƙila idan muka hau taku daya biyu uku hudu biyar muka tuntulo muka faɗo ƙasa to mu ne muka taka ba daidai ba amma matattakalar tana nan yanda take idan muka muka ji zafin fadowa muka suma muka gigice muka firgice muka dan nutsu zuwa wani dan kwanaki ko zuwa wani lokaci muka farfado za mu ga mata mata takalan nan ba abin da ya same ta mu ne muka sha wahala ashe duk dukan da aka wa musulmi duk arangizan da aka wa musulmi mu ne za mu ɗanɗana kuɗan mu domin mu ne ba mu taka matattakalan a daidai ba shi ba ubangiji da kusin sarki duk lokacin da wata musiba ta samu sahabbai haka ke cewa kul huwa min inda an fusi ku ne matsalar amma mu muna nan a alkawarin mu da sunnan mu da tanadin mu da yadda muka yi kuma wannan sunnan tamu ba za ta taɓa canza. mu ne matsala mu muka taka ba daidai ba mu muka yi wa Allah abin da baya so mu muka yi abin da muke so a lokacin da muke so ko man fa'ala ma sha'a na iya mata duk wanda ya aikata abin da yake so sai ya ga abin da yake so mu ne muka yi nisa da addini mu game da addini ya zama shakuliyat kawai wata sura wani menene addinin bai tabbata a zuciyarmu da ayyukanmu shumuliya ta addinin cewa shari'ar musulunci shamila ce ta haɗa dukkan rayuwa mun taƙaice ta a masallaci ko mun taƙaice ta a wajen ibada shari'ar musulunci da ta haɗa komai da komai mun iyakance ta to sai muka samu matsala ashe abinda malam yake faɗa da sauran malamai suka faɗa mu dawo kan addinin mu na gangare kuma kowane ɗayan mu ya aiki da addini a karan kansa da farko alfarbul muslim mu samu mutum kilo musulmi daya na kwarai sannan ya gyara mana zuriyarsa wadda take wajibi a kansa da matansa da 'ya'yansa sannan ya yi kokari ya gyara mana maƙotansa ni in gyara nawa malam kowannen mu ya gyara ciki mu samu alal akalla a cikin musulmin mu na yanzu 60 to 65 mutanen kirki ne na Allah ne mu ga Allah ba zai canza mana ba za mu Allah ya canza mana amma mu da yawa daga cikin mu bar ma mu dinnan da muka samu ina magana fa da mu da muka tare a nan da masu muna bayanin da kuma masu saurare wannan ba mu ne ta da yawa daga cikin mulalatattu a ayyukansu da addinin su kama daina ba maki kuma mu ɗin nan da kake gani mu ne masu addini wanda zama addini da muke magana wanda su ma suna da haƙƙi akan mu je mu same su a kangunan su mu je mu same su a gindin tirelar su mu je mu same su a tashar su mu je mu same su a kasuwar su mu je mu same su a majalisar su ɗaya bayan ɗaya wannan wajibi ne mas'uliyar mu ne akan mu ba to ba ta tasu ma yanzu kike ta mu da muka zo masallacin daga sarki abin ake faɗa mana na tafsirin nan da ayoyi yi nike ko kabbara ta rike mu tashi akwai addinin a ayyukan mu a ma'aikatun mu a kasuwan mu a ɗabi'un mu a gidajen mu a mu'amalan mu da abokan mu akwai addinin ko kuma kawai suna ne wallahi illa man rahma rabbu wa qalilun ma kaɗan ne daga cikin mu muka yarda mu ma din wanda ake ganin mu kamar wata safuwa ce ta al'umma mu din da za mu gyara al'umma mu din muna da matsala ashe ya kamata mu gyara kanmu wa mu garan bawo mu kusanci ubangiji madaukakin sarki sannan mu fuskanci wannan gyaran na al'umma baki da, na san mu Allah madaukakin sarki ya kama hannun mu. ya kama zukatanmu ya kai mu a kan abin da yake so ya ke kauna duk abin da zai zama matsala a rayuwar mu ba na cikin sarki da kare da shi wanda yake nufin sharri da musulunci da musulmai ya Allah in ba zai tuba ba ka nesa da shi ka kuma ka ne da sharrin kanka wanda yake san taimakon addini daukaka addini Allah ka fi mu ka kai ka san sirri na fili da na koyi ya Allah ka taimake shi ko a ina yake kuma Allah ya ba mu shugabanni masu kishin addini masu kishin musulunci kuma malaman mu duk da suka kaɗakar ubangiji kusin sarki ya ya musu da alkhairi kuma Allah kusin sarki ya muku albarka ubangiji kusin sarki ya sa wannan ziyara ta mu da muka kawo wata gada ce ta ɗan uwantaka tsakanin mu da ku a matsayin mu na ɗaliban ilimi ga baki ɗaya, wanda har kullum neman sani nake akan wannan addini Allah ya gafarta wa iyayen mu ya gafarta wa malaman mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu Allah ya saka da alkhairi kamar yadda muka kira ustaz lawal da muke yi bayani da shine wakil ko dan uwa ustaz abdul mutallib wanda HOD ne na Sharia School of Islamic and Legal Studies wanda yake ah, daura wanda kuma kanyi ne na Sheikh Jafar Rahimahullah wannan kenan insha Allah ehm, kafin mu karkare gaba daya yana da kyau mu kira ɗaya daga cikin jagorori da suke gudanar da harkar wannan shirye-shirye na tafsiri a wannan masallaci Ustaz Muhammad Ali Yusuf domin ya yi jawabi na godiya sannan ko mu kulle da ainihin babanmu insha Allah sai kuma ne mu muna fata Allah ya gane ku بسم fara muna godiya ga Allah wanda bisa isar sai da ya dama har wannan tafsiri ya ainihin samu ci gaba aka yi shi lafiya muke kuma sa da insha Allah za a kai shi shi aminci sa'annan muna godiya ga manyan malamai da kuma da wannan guri ba da komai ba dan su sanya albarka a wannan majalisi muna fatar Allah su subhanahu wata ala ya sanya wannan a cikin su aikin sannan Allah ya kara mu da mu da su a aljanna madaukakiya sa'annan bayan wannan muna godiya ga ainihin victory foundation wato alhaji ahmad inuwa wanda ya ɗauki nauyin sa wannan tafsiri a ainihin DITV da Alheri Radio na ainihin garin Yarda. Allah Ubangi su bawa ta'ala ya saka musu alkhairi. Bayan wannan shi karan kanshi gidan DITV da Alheri Radio muna mashi godiya da jinjinawa don da irin kokarin da ya na ainihin sanya waɗannan tafsirai akai-akai musamman ba kuma wato ainihin mana abdurrahman adam bashir allah wani ke saka musu alheri bayan wannan akwai ne abba dabu me ba mata mai yake da wanda ta shawara akan siyasa da ainihin honorable tahir umar tahir me ba ainihin mataimakin shugaban kasa shawara dangane da ainihin wato aikace-aikacen addini waɗanda su ne jagorin da suka taimaka wurin sanya wannan tafsiri a gidan rediyon freedom a Kano ta ainihin wato karkashin shi mataimakin shugaban kasa ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da kai bayan wannan da muna godiya da ainihin wato babban dattijo wanda ke ainihin wanda ba da ainihin wato taimako a garin Kano wanda baya ta a faɗin sunan shi wanda shekarar ta gabata shi ya ba da naira dubu ɗari biyar yi da kan shi ubangiji Allah su da tsara shi na saka da alheri sannan bayan wannan akwai ainihin yan agaji da security wanda illa na fara da suwa na fara ubangiji su kuma na wata ala ya saka musu alkhairi sannan daukacin al'ummar da suka taimaka da dukiyarsu wurin ainihin tallafa wa marayu da ainihin kayan abinci da kayan sawa musamman wurin kuɗi an samu kuɗin da ya ke wajen naira dubu ɗari ubangi su bara wata ala ya kaka musu da gidan aljanna sa'annan kuma da masu ainihin ɗauke-ɗauken wannan video coverage suka masu ɗauka ainihin rediyo kuma ubangiji Allah subhanahu tsara ya saka musu a sannan da ainihin al'ummar da suke zuwa tun da aka fara wannan suke har zuwa yau da masu sauraro a kafafen ainihin labarai a wannan gidajen rediyo da kuma ainihin gidajen tv ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taka muku da alkhairi eh, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la akan abin ya shafi kwamiti na wannan tafsiri muka za karkare ne da ainihin babanmu a Sheikh Muhammad Rabi Daura wanda insha Allah daga jawabin kusan mun mun kammala shi muna fata Allah ya fara mai lafiya da juriya kan wannan addini da yake kokari yake jihadi a kowane lokaci ko dai kaɗan daga ciki irin gwagwarmai ko ne suke gwamnati a lokacin da kowa yake tsoron rayukan ran shi amma su suka ce ba sa su saboda haka sun ba da lokacin sun ba da ran sosai da Allah ya yi da shi saboda kuma gashi Allah ya sa har zuwa yanzu yana nan yana ɗauko gwamnati a ce ba ko kana shi ba ke kawo mutuwa a idan lokacin ka ko kana gwamnati ko kana a ɗakin mata ka za ta wata ka dauke da assalamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض وارحمكم من في السماء السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin sammai da ƙasa abin da ke cikin su shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai ɗaukaka wanda ya so ya da wanda ya so Shi ne mai ɗaukaka wanda ya so da arziki ya salwata wanda ya so komai yana ga ikonsa cikin ikonsa da iradarsa ko ga mun haɗa wannan masallaci mai albarka na malam musa asirin sunna domin murnar rufe tafsiri na wannan shekara don gode wa allah malaman da suka yi jawabi tun daga farko har zuwa yanzu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alhairi shi malam Musa Asidu Sunna sun da ya bada a cikin wannan wata mai albarka na alkur'ani da hadisi muna fata Allah ya saka masa da alheri muna fata Allah ya amfanar da shi da mu da abin da masu sauraron suka saurara Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka yi daga wajensa hakika muna da zaratan samari halin sunna masu kokari masu kokari matukar kokari domin su ga suna ta daukaka irin sa irin su malam haya irin su malam bashir da sauransu muna yi musu addu'a Allah ya mana jagora mu da su gaba daya yan wa musulmi mun san halin da muke ciki a wannan ƙasa mun san halin da arewacin najeriya take a wannan hali da muke ciki yanzu arewacin najeriya mun shiga cikin wani hali na musiba na kashe-kashen bamabamai harbe-harbe yaƙe-yaƙe gashi nan abin ya buwaye kowa to mun ji dubna takai daga bakin maluma an yi za a bi kwargini ya dawo daukaka ta dawo mu tsare addini mu ji tsoron Allah dan mun ji tsoron Allah mun tsare addini mu yadda ya kamata to insha Allah kwarjinin zai dawo na kalli wata hira a cikin watan julai da ya wuce a wata shawar da ake ce aljazira tsakanin wani bayan hude da bararare su biyu aka hada su aka fara tambayar shi sanyi cewa ya wani hali kuke ciki da yahudawan isra'ila kuce to ga sunan yahudawa ainihin yahudawa kafirai ne ba su tsoron allah assalamu alaikum dan Allah waɗanda suke dan gefe nan musamman suke miki su kokari dan Allah dinga samun shayi da kamata su bai kamata ce su magana bai dan wasu sun yi ya kamata su dinga musu muni ne da ya kamata dan Allah dan samu a samu nutsuwa da ya kamata ce ba sa jin tsoron Allah ba su biyayya ga annabi kowane annabi daga annabawa sun tsayyara ne masu saurin kai kuma za mu yi maganin su kuma akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wani lokaci zai yi da musulmi za su yaƙe a yi musu kisan kiyashi musulmi ya buga yahude da yahude ya gudu ya shiga cikin kogon dutse dutsen ya ce ina musulmi zo ga ka kashe shi musulmi da yahude ya gudu ya hau bishiya bishiyar ta kira musulmi da ce zo ga ka kashe shi muna nan zuwa kan wannan lokaci sai ya karkata makirfon wajen bai hude to ka ji abin da dan uwan abokin zaman ka yace sai kuma me zaka ce ce eh ya ce annabi ne ya faɗa duk abin da ka ce annabawa sun faɗa muna yarda da shi amma musulmin da za su yaƙi hudawa su yi musu kisan shi kamar yadda ya faɗi ce ba irin waɗannan musulmin ba ba irin shi bane shi ba irin su bane waɗancan musulmi ne na kirki masu riko da alkur'ani masu riko da sunnar annabi masu aiki tsakaninsu da Allah ba dan a faɗa ba sun za su yi wannan yakin ma irin wannan ba don wannan abin da muke yi shi yake yi ki suke yi to hawa yi gari da bai hude da musulmi abin da suke yi ayyukan su iri daya a wuri guda tare suke wace nasara musulmi zai ci to mu ma musulmin Najeriya ko arewacin Najeriya ya kamata mu dubi kanmu kuma mai wa kanmu fasara mai wa kanmu adalci mu da kanmu tsakaninmu da Allah abubuwan da kafirai suke yi da munafikai musulmi shi suke yi kasuwancin mu ya lalace mu'amalan mu ta lalace ba shi ka alƙawari ga ƙarya ga cin amana ga zamba ga ayyukan sako ba a magana shaye-shayen giyan nan da musulmin ake sha zinace-zinacen nan da su ake yi duwadin nan musulmi suna yi a kashe mutum a sha ne musulmi suna yi to wata nasara za mu ci akan kafirai bayan mun zama iri daya dama Allah yana fifita wanda ya so ne da ainihin takawa idan mutum ya ji tsoron Allah ya tsara ka'idodin addini na Allah kada ya same shi da wanda ba musulmi ba wanda ba ya ji tsoron Allah ba shi da takawa sai Allah ya ce mai imani mai takawa da ya riko da addini idan ya zama dukkansu su ba su da nagarta sai Allah ya ce ya fita daga cikin su kowa ya je wanda ya wani karfi ya danna wani halin da muke cikin kenan yanzu saboda haka wallahi mu gyara da kafirai suna jin tsoron musulmi yanzu ba sa jin tsoron mu da muna da kwarjini a gaban su yanzu ba mu da kwarjini saboda mai saboda mun saki ka'idoji na addinin mu ya kamata mu dawo mu gyara ku rika sa manyan manyan riguna ku rika sa rawani ku bar gemu da shi kafiri zai ji tsoron ka kuma ba wai gemun da babban rigar shi zaka rike ba a ka rike addinin yadda ya kamata da ko mota ka shiga ka zauna akan benci in an ce an ne shi zauna kusa da kai wallahi bai zai zauna ba sauran kama yake ji in ka ta wasu yake ya kauce maka ya samu inda zai kauce kar ku hadu. ka sha babban riga ka sha rawani ga gemu ka sa turare so yake ya samu hanyar da zai kauce wannan ba wajen nawa bane amma yanzu ba in ba suke ba sai kun karo in ka sa babban riga ka sa rawani ka sa turare ka biyo hanya yara kanana masu wasa akan hanya za ka yi suna ta wasan luba ba ba su san gaba ba amma saboda shigar da kai ta ba su sha'awa kowa ya ganka baba ne amma in ka sa jeans ba da iya shek karama akwai yaran da zai maka sanuwa ba ya zo su da kai to me yasa ba za mu gyara ba sannan gyara babba da za mu yi ya ku yan uwa musulmi mu gyara siyasar satin da ya wuce gwamnoni sun yi mutum an zaɓi sunayen wasu mutane kamar mutum hamsin da shida a arewacin najeriya su musulmi wanda sun za su tsara mana sun za su zaɓo mana shugaba wanda duk abin da ya faru a najeriya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shi zai wakilci musulmi ba za a ƙara yin shiru ba in wata barna ta ba wani kirista na magana shi ma shugaban mai yayi magana sarkin musulmi yana nan amma a aje wanda zai yi magana da yawun musulmin Najeriya gaba daya ana nan ana kokari za a zaɓo insha Allah kuma daga nan za mu tafi daga nan matakin siyasa ne har zuwa 2015 in Allah ya so ya yarda in Allah ya so ya yarda musulmi sun da nasara saboda haka mu dage ba wasan rami ba kowa ya riko da addini tsakaninsa da Allah ya da shi kansa ya da iyalansa ya da magosansa ya da abokan mu'amalarsa kai ka gyara ni in gyara su su gyara insha Allah abin da kuka rasa zai dawo kuma kun ji kiristoci suna miyagun maganganu akan musulmi wannan wani ne da kungu da wannan ana yi fada da da kungu asari asari ne ko asari yana magana da wai arewacin najeriya za su sha wuya za mu yanke su mu hana su abinci mu hana su man fetur mu hana su makamai mu hana su komi za su sha wuya sai sun nemi su gudu su shiga nijar su bar mana najeriya mu da ji tukun ƙarya yake kuma an ce wa musulmi ne a musulmin ƙarya ne ba musulmin kirki ba ne wallahi ƙarya ma yake Allah shirye shi to sai muka shiru mu ji me shugaban kasa zai ce game da wannan magana da takumba yayi ya kamata shugaban kasa ya yi magana abinda ta ya yi din nan ra'ayinsa ne ba ra'ayin gwamnatin tarayya bane a wurin gwamnati da kudancin kasa da arewacin kasa duka ɗaya ne da yammaci da gabashi duka ɗaya ne to sai shugaban kasa ya shiru bai ce komai ba wani babba a cikin gwamnati ya fito ya yi magana ya kare gwamnati a bar mai magana da ra'ayin shi ba wanda ya yi sun shiru sun gyale ashe ra'ayin shugaban kasa kenan ra'ayin gwamnatin kenan to su kumman da shi da bai ra'ayi irin nashi dukan su karya suke wallahi Najeriya tana nan yadda take kuma ai ba arewacin Najeriya ne abin tausayi ba kudancin Najeriya ne abin tausayi daga bashi lokacin da aka yi yakin aiki wancan kwanakin baya motocin da ke ɗaukar amfanin gona zuwa kudanci suka yi tsaye kayan miya yanki awaki suka yanke tumaki suka yanke wake ya yanke nama ya yanke wani hali ne ba su shiga ba a hukwa ya daya sai da kai naira dari biyar barkono wannan yan ƙananan ƙananan nan kwaya daya naira dari biyu kuma ga shi Allah ya jabe su ba su iya shan miya ba barkono to maganar cewa za su yanke musu hana mu fetur in an yanke mana fetur amma dai a kawo mu ya ko to da ma an sai muke yi ba to da ake ba mu ba kuma lalacewa wannan majalisun mu da lalacewa sanitocin mu har muke samun miya kuma ganganu irin waɗannan wallahi yan majalisu sanitoci sun zama kansu kawai suke wakilta ba talakawa ba suna wakilta kansu ne kawai amma da suna wakilta talakawa ne ai ya kamata su yi magana gwamnoni wanda su suka damar mana duk wannan musiba dan lokacin da ka zo zaɓe su suka bar wanda ya kamata suka zaɓi wanda bai kamata ba har muka kawo halin da muka kawo to masu bincike sun ce a wani kai da aka gano daga kogin cadi yana nan a kwance a ƙasa tsawonsa ƙasa sun ce ba su san iyaka ba ya yi faɗi ya taho karkashin jihar duguri gaba ɗaya sai turtin ne ya shigo jihar Bauchi ya shigo Yobe ya shigo Filato ya taho jihar Kaduna ya kwana ya nufi jihar Kogi yana nan kwanje a kasa shekara ɗari uku za a yi fetur sun bai gane. ba a tono shi mana in ba mu da kudin tono shi a yi abin da Nijar ta yi Nijar sun samu fetur can an wuce a gada kafin Ali sai suka kira mutanen China sai ba ga fetur an samu ku zo ku tono mana ku kafa mana rafanari halitta sayar da mai in an sayar kuwa da kudin ku da makamanku da injinanku a biya ku a ƙarshe ku mana injinan ku da yanzu ana na an fara aiki ana ci gaba da shafin mai jihar katsina yanzu haka zancen da muke a nijar take sayan fetur jihar yobe da maiduguri sun yi rijinsa a nijar za su dinga sayan fetur kaduna ma nijar su dinga sayan fetur to me kuma na mana gori kuma kariya ma suke yi wallahi kariya ma suke yi wancan fetur da ake magana na kudanci da wani kudi aka tono shi da kudin arewa ne ya da auduga da fata da sauran abubuwa wanda ana yake da shi ba da shi aka so mun ba da kuma mun za karya maimakon kuma mun musu gori ko su za yi mana gori ba wani abu ya haka ba mun da an yi magana sai mu shiru kamar ba mu da yan boko kuma suna nan matsaurata ne wallahi ku daina tsoro ku fito fili ku yi magana duk wanda ya tira musulunci kule ku ce ta ba shan ba ma ta ta ta kowa ya mutu kowa ya mutu kowa ya mutu amma ma mu shiru da manyan mu da kananan mu yanzu sarakuna suna ina manyan sarakunan mu na arewa suna ina ya kamata mu farka wallahi ya kamata mu farka amma alhamdulillah an fara farkawa an fara farkawa idan wannan kwamiti ya gama sa in Allah ya so za samu yanci ba wani kafi da zai sake mana mummunar magana sai mun mayar masa kuma sai kuma muna fata a gyara ƙuri'a duk zaɓe ya zo mu yi tsakanin mu da Allah duk da dai suna ganin ko an yi ba ba su ba ake aiki ba ana naɗi ne duk kuri'un talakawan nan da suke jefawa ba da su ake aiki ba sai kawai a dubawa ya kamata a ba an bawa ne a girgiri kuri'u na karya a ce ya ci ko ba haka ba to ai ƙarya ce kuma za ta sige saboda haka in zaɓe ya zo mu za mu yi zaɓe tsakaninmu da Allah in sha Allah za a yi gaskiyar farfesa jega ya yi rantsuwa sa da Allah ya ce an samu kurakuri a zaɓe na baya amma 2015 in Allah ya yarda zai yi gaskiya zai rike a wani Allah saka masa da Allah ya ba shi ladan karanta da mutane da yake cikin wannan wata albarka bayan Allah da suka saurari karatunsa Allah ya ba su ikon aiki da abin da suka ji za mu tafi ta hannun na gwiwa lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu insha Allah mun kai wannan zama na yi nihin karatun na Ibrahim Alisa Insha da yake akwai waɗanda suke cikin masallaci za su haƙuri a ce manyan malaman da ke da sa'an da tafiya da mutuwa waɗanda za mu je ga kuma da zafi mai suna a hukumar du'a billahi من الكتاب وسيد السنة ضوابطه وحقوقه الشرعية الشرعية معنى الكتاب يقول لك بيان إنوا من القرآن يجي ويبني منك إلا إنوا وهم يعرفون ذلك وأن من يمنع له الحمد لله mun haɗa kai don gwada mutane a bai da ai da a ce yan uwa suna sana karanta alhamdulillah nan da ina da akwai wasu yan uwa da dukkan karatuka da malam musa asali suna yi sun ya shi Saudara dua sini juga, nisbati dua abu Insya Allah juga negeri di rumah ikan Dan seorang Kali Di Dua di sini InsyaAllah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Gracias.